ko da yake wasu rahotanni na cewa kura ta fara lafawa a yankin na difa a sakamakon alamomin da ke kwatanta an ci karfin boko haram nasarar da ake dangantawa da dagewar dakarun kasar ta nishar da haɗin gwiwar takwarorinsu na rundunar haɗin kan ƙasashen yankin tafkin chadi gwamnatin ta nishar na ganin dacewar ci gaba da tsaurara matakai dalili kenan da ta gabatar da buƙatar sake tsawaita matakin dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku kamar yadda ministan tsaro kallamu tari ya sanar a zaman majalisar dokokin ƙasar. Il y a de que la situation est de plus en plus sous contrôle. Bayan nazarin wannan bukata dukkan bangarorin majalisar dokokin kasar ne suka amincewa gwamnatin ta Nijar ta sake tsawaita dokar ta baci a yankin na Difa. Ita d'urgence abubuwa ne wanda ya shahi soja. Mu bakin mu ba su goyon baya mu yi addu'a kasar Nijar gaba ɗaya ba Difa ba ko ina ma Allah ba mu zama lafiya. Ka gani alhamdulillah tule dipte gaba ɗaya sun gamu sun ba da goyon baya na kakaza ya Allah mu zaman lafiya. kuma an gaya musu ka'idodi da ya kamata can ma ita ita da da aka yi an mata ka'idodi ba haka bane kara zuwa ka bata sai dai honorable lamido mumuni haruna dan majalisar dokokin kasa daga mazabar yankin difa na cewa prolonger l'état d'urgence c'est aussi de mon point de vue faire en sorte que les des mesures d'accompagnement du point de vue économique soient prises Kafa dokar ta ɓaci yana da fa'ida don tabbatar da tsaro, to amma irin wannan mataki yana buƙatar gwamnati ta ɗauki wasu matakan inganta rayuwar jama'a da samar da hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin al'ummar da abin ya shafa, musamman matasa yana da kyau a samo musu ayyukan yi don kaucewa faɗawa tarkon Boko Haram da ke ƙoƙarin samun magoya baya ta kowane hali. Ce faisant, on pourrait espérer que nous pourrons consolider la paix et la sécurité dans la zone. A can baya wasu talakawa a yankin Difa sun koka sosai da yadda dokar ta da aka kafa ke barazana ga ayyukan noman tattasai. wanda ita ce hanya mafi samar da kudaden shiga ga al'ummomin wannan yanki da ke amfana da albarkatun ruwan tafkin Chadi da na kogin kumadugu talakawan na masu zargin jami'an tsaro da ƙoƙarin fice makaɗi da rawa a ayyukan tsaron da suke yi a wannan yanki kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan al'ummar ta difa a majalisar dokokin ƙasa ya koka a watan da ya gabata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger